an dai ko so mu samun bular wannan cuta da ke yi wa huhu da mahantar hantar dabbobi musamman na shanun illa da ake kira da CBP a turanci a wasu rugaye da ke ma yankin na Mambila Alhaji Dawule me da ke cikin waɗanda aka samu bullar cutar a rugansa ya ce sun yi asarar dabbobi da suka hada da shanu masu ɗimin yawa cutar da yanzu ma ke ƙara yaduwa a wasu sassan jihar Taraban. Yadda aka zo muka zo muka gane wannan cutar nan yana kashe mana dabbobi sai diga baya mu da kanmu sai mu yanke wannan shanu sai mu bi naman sani nan gaba daya muna bin naman ta diddigi haka daga baya muka zo muka gane kancan huhu ne yake kumbura gaba daya ya cika ciki ya cika cikin dam cikin wai idan cikin ya cika kuma sai mu ga huhu yana fidda ruwa ta baya shanu guda goma sha hudu suka mutu gaba daya sosai kuwa akwai ta durfi akwai bamga akwai trikuna ban akwai tep akwai wani mai suna kagu amadu yari ta wurin ma gaba daya cuttuka na suna ta faruwa kamar dai lemin shi ma da mukaka ya korasa shanunsa kimanin hamsin da biyu ta sandiyar wannan cuta. Na yi alaji umaru saba'in na yam hamsin da biyu. Fatbo ne ya fufu mai To wai ko me ke kawo wannan cuta a yanzu? Dr. Layu John likitan dabbobi da ke kula da sashen yaƙi da yaduwar cutukan dabbobi a babban asibitin dabbobi na yankin Mambila ya bayyana abin da ke kawo wannan cuta kana kuma ya ce yanzu haka masu sun gangamin faɗakar da makiyaya. To ni ne Dr. Lawi John in charge of uh, disease surveillance and control a veterinary nan Sardona local government. Muna da labari ya fara aukuwa a Dorofi da Chana amma wannan da muke magana kai mun sami labarinsa ne ran ladin da ya wuce a leme dan da kuma an sake kawo mana ripot eh, report akan cewa akwai case irin wannan a vakude e, eh, cuta ne wanda ake kiranta contagious bovine pleuropneumonia shine a, a, abbreviation ana ce da ita cbpp to musamman dai abinda take shine tana shafan huhun dabbobi musamman kaman eh, shanu ganin da yadda wannan cuta ke musu illa yanzu makiyayin da abin ya shafa sun ko bukaci gwamnatin jihar Taraba da ma na tarayya ne da aka musu dauki. An jiwa min dauwo kana gwamnati valla min be vallinde. To yanzu dai alfarman da muke nema dai muna nema ne gwamnati ta jiha ta dan taimaka mana da kuma ta talakar gamin da kuma gwamnatin tarayya su dan taimaka su dan agaza mana da maganin wannan dabbobin nan ta gaggawa dan Allah dan annabi an taimaka. To sai dai kuma ga masana irin su Dr. Amos Egga wani tsohon shugaban kungiyar likitocin dabbobi a Najeriya na ganin dole hukumomin jiyoyin da abin ke shafa da su tsaye inda ya bada misali da jiyar Adamawa da ya ce tuni ta dauki mataki domin hana yaduwar cutar. Kowane shekara ana alluran rigakafinsa, A shekarun baya can gwamnati sukan sayi magani kowane shekara a yi shi. Amma wannan ya dan koma baya cutan yana kama huhu ne na shanu uh, kuma yana musu ta'adi sosai don yakan bata huhun kwarai da gaske yana sa su su ba za su ci abinci ba suna tsayawa idan iska da suke shaka baya isan su galibi za a ga su suna tsayawa daban da sauran dabbobin wanda su ya kamu da su suna fuskantar ta inda iska ke hurawa don su sami isasshen iska kuma eh, maganin shi galibi ga kafi ake yi ba cika son gwada jinyansa ba saboda in an yi allura sai ga sun yi sauki ko kuma kamar sun yi sauki amma kwayoyin cutar sukan je su samu wani wuri kamar gida haka sai su yi wani abu su shiga ciki inda magani ba zai iya shiga ba. Dr. Amos Ega kenan wani tsohon shugaban kungiyar likitocin dabbobi a Najeriya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.